ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 muna karewa allahu subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya sake ba mu dama na mu haɗurin ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau a daren hudu da watan sha'aban shekara 1443 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ina ji nawa kenan shida ga watan uku shekara 2022 wanda wannan shi ne darasi na 62 babi za mu tashi a babi na 228 hadisi na 500 wanda muna ƙara gode wa Allah wanda ya kawo mu wannan watan tsokaci a takaice kan falalan wannan watan da muke ciki na mu samu mu ƙoƙari mutane a dage wajen ibadoji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunanta ma al'ummarsa a irin wannan watan watan sha'aban mai albarka ibadoji musamman azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dage yayin azumi dan hakan ya zama to karantarwa ga al'umma na shirya wa watan ramadana mai albarka saboda idan ka ibadoji kamar sallah zaka ga akwai sunan qabliya akwai ba'diyya to kusan haka ne shi ma watan ramadan akwai azumin da ake gabanin ramadan akwai azumin da ake bayan ramadan sha'aban shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har umma aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam azanci mafi yawa daga cikin watan sha'aban da aka wa mu yi kokari mu dage wanda bai saba azumi ba wannan fursa ce na ya yi ta'awidin kansa ya sabar mu kansa da yin azumi ta yadda ba zai sha wahala ba cikin watan ramadan sannan kuma wata ne wanda za a fara kokarin karatun alkur'ani da istighfari da sauransu da wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kai mu a watan ramadan da rai da lafiya a magabata na kwari sukan zage wajen yin azumi a wannan watan muna fatan Allah ya ba mu ikon yi a kamar yadda ce za mu tashi a hadisi na 500 babi na 228 wanda al-Imam alaihi rahmatullahi ya kulla yake cewa babun yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih babi ne wanda yake nuna falalar Allah subhanahu ta'ala akan bayinsa da irin ni'imomin da yake musu da irin hanyoyin da yake buɗa musu na su samu sakamako daga gare shi bayan imamul bukhari ya kawo abin da ya shafi kafara da rashin lafiya ke kasancewa ga mara lafiya to idan mara lafiya yana fama da jiki to hakan kan zama ka fara gare shi kuma mun ji a lokacin kusan da muka fara karatu hadisin abu obai da amir bin jarra ko inda yake cewa shi iya abin yake tunani shine mutum ba zai samu lada ba ya yi rashin lafiya abinda mutum zai samu shi ne kafara wanda matsala ce wacce malamai sun yi a kai, mara lafiya yana samun lada ne ko yana samun kafara wasu malamai suka ce idan mutum ya rashin lafiya to rashin lafiyar nan kafara ne gare shi ba zai samu lada ba wasu malamai kuma suka ce zai samu lada idan aka jarabce shi da rashin lafiya sannan idan ya yi haƙuri akan rashin lafiyar nan zai samu ladan haƙuri sannan kuma zai zama masa kafara shekul islam ibn taymiya yana da tafsilin da ya yayi akan ya ce idan ya zamanto cutan da ya samu jikin mutum ya samu mutum ne sanadiyan wani aiki ne yayi na fi sabilillahi to zai samu ladan hakuri zai samu kafara kuma zai samu lada na rashin lafiya amma idan ya zamanto ariba ce kawai rashin lafiya ne ya fada wa mutum kamar yadda yake fada wa kowa to yana zama kafara ne gare shi idan yayi hakuri sai ya samu ladan hakuri to wannan babin da Imam al-Bukhari ya kulla a nan gurin yana bayani ne akan cewa yuktabu lil mari ana rubutawa mara lafiya ma kana ya'malu ladan abin da ya kasance yana aikatawa wa huwa sahih a lokacin da yake rashin lafiya a lokacin da yake da lafiya kaga wannan falala ne na Allah subhanahu wataala wanda yake jaza'un min jinsil amal idan mutum ya kasance dama ya saba wani aiki sai Allah ya jarace shi da wani yanayi da ya kasa yin wancan aiki to Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da bashi ladan wancan aikin kamar yana aikin ne wanda ya saba sallah a cikin jam'i, idan Allah ya jarabce shi da rashin lafiya yana kwanci a gida sai a ci gaba da bashi ladan yana sallah a cikin jami'i wannan jaza'un ne min jinsil amal saboda falalar Allah subhanahu wata'ala الإمام البخاري حدثنا قبيصة بن عقبة في قبيصة بن عقبة يا بام الأباري قال حدثنا سفيان في سفيان الثوري يا بام الأباري قال عن ألقمة بن مرثد لقى ألقمة بن مرثد قال عن القاسم بن مخيمرة يتي دقى القاسم بن مخيمرة عند ثقة بن خادم دقى شكين تابعي يتي عن عبد الله بن عمرو يا كربو عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa daga annabi kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce mamin min ahadin ya muradu babu wani wanda zai yi rashin lafiya illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu face za a rubuta masa kwatankwacin ladan aikin da ya kasance yana aikatawa wa huwa sahihun alhali yana ji da lafiyarsa aikin da ya kasance yana aikatawa wanda wannan ah, sunna ce ta Allahu subhanahu ta'ala wanda abu ne wanda musulunci ma yayi tabanni saboda wata rana kusan babu wanda zai so a ce yana aikata abu lokacin da ya kasa aikatawa kuma ya zama to aikin ta tsaya burin mutum ne ya zama ya ci gaba da aikinsa to Allah cikin falalarsa idan ya jarabci bawa da rashin iko na ci gaba da aiki sai ya ci gaba da bashi ladan nan matukar bawan nan dama ya tsayu yana ainihin gabatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana kamar yadda Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam ya kawo a cikin kitabul amwal cewa Umar radiyallahu anhu ya hadu da wani bayahude sai ga bayahudan nan yana tsohon bayahude ne yana roƙo sai ya ce masa ma bika ya shaikha menene ya same ka haka ke roƙo ya kai dattijon nan zimmi ne yana cikin ahlul zimma sai yake ce masa me kai zai me za ka ke roƙo bawan Allah ne yace as'alu aw atasawwalu li adfa al jizya roƙo ke saboda in samu kuɗin da zan biya jizya tunda ahlul kitabi idan suna zama karkashin musulmai to sukan biya jizya jiziyan nan shine za a rinka ba su kulawa a ba su security a taimaka musu da wasu abubuwa na rayuwa kamar yadda musulmai su ma suke ba da zakka to su ma ahlul kitabi za su ba da jizya da haka bawan Allah na bai da ikon da zai yi aiki ba da jizya sai yake roko sai Umar radiyallahu anhu yace wallahi ma ansafnaka yace wallahi ba mu maka adalci ba in akhadna minka shaban idan mun ansa kudi a hannunka kana matashi wa bayya'naka shaykhan amma mu wulakanta ka mu tozarta ka kana tsoho kayo kana roko yace wallahi la u'tiyannaka min baiti malil muslimin ce wallahi zan rinka baka kuɗi daga cikin baitul mali ba ma jizya zaka biya ba a'a mu za mu rinka taimaka maka muna agaza maka domin wancan lokacin da yake da ƙarfi yana badawa to yanzu ba shi da ƙarfi ya cancanci a bashi ne da za a mai jinsin amal Allah subhanahu wa ta'ala kullum yana so ne bawa ya zamanto mai gabatar da tsayawa a dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ka bukace shi sai ka same shi ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifuka fi shiddah lokacin da kake da walwala kake da lafiya kake da rai kake da komai ka san haƙoƙin Allah ka gabatar da haƙoƙin Allah a lokacin da ka shiga cikin yanayi mara kyau idan ka kiraye Allah Allah subhanahu wataala zai amsa maka hmm? Allah madauki sarki yana son ya zama to a takan yawa mutane da irin aikin da suke eh, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk yana shiga cikin babin aljaza'u min jinsil amal ne fa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku ku tsare naku bangarorin na alƙawura ni ma zan tsare bangare na na alƙawari bi ma'ana idan kun bauta min ni kade zan azurta ku kamar yadda na alƙawarin na azurta ku idan mutane da za su bauta wa Allah yadda ya dace walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard inda mutane za su bauta wa Allah hakikanin bauta su mai da tawakkali ga Allah Allah zai buɗa musu kofofi ba za su wahala ba to amma a lokacin da mutane lokacin da suke cikin yalwa su manta da Allah sai lokacin da suka shiga cikin wani irin yanayi sai su nace su ta roƙo su ta roƙo su ta roƙo to amma a lokacin bai dace ba dan adam ya kasance haka ihfazillah yahfazka idan ka tsare dokokin Allah Allah sai tsare ka ya tsare ka cikin lafiyarka cikin jikinka cikin zuriyarka ya tsare maka imaninka saboda kai ma ka tsare ne ka tsare masa dokoki to a da yaushe mutum ya rinka ribatan lafiyarsa kana da lafiya ka zo na kai ibada ran da baka da lafiya sai ka samu sakamako kamar kana aikin wancan aikin da ka saba yi idan kana ansa kiran Allah subhanahu wataala ran da ka kira yi Allah Allah sai an samu to Allah madaukin sarki yana son bawa ya kasance ko da yaushe yana kokarin jayuwa zuwa gare shi da ibada a ko da yaushe mu rinka kokarin kuma ya zama to a lokacin da kake jin abu cikin zuciyarka ka rinka aikin zuciyarka ka rinka sa zuciyarka aiki kada ka zo kana sallah mujarradi sallah wanda ba ta da ruhi mutum yana sallah amma bai jin komai a jikinsa yayi ruku'i baya jin komai yayi sujada baya jin komai a lokacin da yayi ruku'i yana cewa subhana rabbiyal azim bai shu'urin cewa lalle fa yana tadarru'i ne yana tazalluli ne zuwa ga Allah yana kankan da kai zuwa ga Allah har ya dauko goshin shi wanda shine mafi darajar bangaren jikin mutum ya dora a bai shu'urin komai ko da yaushe mun zamanto masu sanya zuciya a cikin aiki mutum na iya aiki kaɗan amma ya samu lada mai yawa aiki kaɗan da yi ya ba da sadaka kaɗan amma Allah ya ba shi lada mai yawa saboda mai saboda aikin zuciyarsa mutum na iya samun abu yanzu kan titi na wanda zai iya cutar da mutane ya ɗauke shi daga kan hanya kaga Allah ya shigar da shi aljanna saboda wannan aiki saboda mai saboda irin niyyar da yake da shi na cire wancan ba kawai kaga kaya zai cutar da mutane ka ɗauke ke jefa ba ba ka da shu'urin komai ka ya kamata amma ba wai kana isabi bane ka cewa wannan abin ya kamata a kawo da shi kada ya cutar da wani musulmi ku duba wancan bai wancan wa Allah da ta shayar da kare kare ta shayar dabba ta shayar amma me yasa aikin nata ya girmama saboda aikin zuciya ne irin niyyar da take da shi cewa ni ma fa na shiga irin yanayin da wannan kariyar ta shiga ciki har ta koma ta je ta jawo mata ruwa ta shayar da to hakan nan inda mutum ya yi abu ne don Allah ya yi an tsadan Allah to Allah kan girma maladin wani bawan Allah kamar yadda ya zuwa cikin kistoshin da alimar bukari ya kawo cikin kistoshin banu isra'il cewa wani bawan Allah Allah ya ɗauki ransa sai ake tambayarsa menene abin da kake fata za ka samu a yau na rahmar Allah subhanahu ta'ala ita ni ba ni da wani aiki da nake yi a duniya face na san lokacin ina da kasuwanci ina da jari duk wanda ya zo zai siya kaya a gurina idan ba shi da kudin da zai biya dukan ce a masa afuwa idan ko yana da ɗan takura ne zai iya biya kan ce ku saurara masa sai ya biya Allah madauki sarki ce to mu ne muka fi dacewa da mai maka haka sai aka masa afuwa saboda irin zuciya da mutum yake to duk musulmi idan zai yi abu ya rinka ihdarun niyya ya zama to yana ihdarun niyya ko da yake in zaka yi abu ka kawo niyya bacci zaka yi ka kawo niyya abinci zaka ce ka kawo niyya mubahi sai ya zama to alheri gare ka sai ya zama to gabaki ɗaya rayuwar mutum ibada ne kada fa mutum ya zama kamar yadda salmani ya faɗa amma mutum jarabawa ya rashin lafiya shi bai san me yasa aka dore shi ba bai san me yasa aka sake shi ba kamar yadda kafiri yake la yadri li madha uqila wa li madha ursila dore wanda aka masa bai kan amfani saboda aka bai samu wani izina da ya doka ba rashin lafiya jarabawa ne daga Allah wanda ke zama alheri ga musulmi idan yayi ihtisabi da haka wannan hadisin abin da yake karantar da mu ko da yaushe mu zama masu biyayya ga Allah subhanahu wataala da tsare dokokin sa ran da mutum ya bukaci Allah zai samu Allah ifadillah tajidhu tujahaka yace haddathana arif muhammad bin al-fadl laysa lahu min al-aramati shay'u قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان واتو ابو ربيعه قال حدثنا انس بن مالك يجي انس بن مالك خادم منذ صلى الله عليه وسلم يا بام لاباري يجي لك النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي يجي Ya ce ma min musulmin ibtalahu Allah fi jasadihi illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi babu wani musulmi ibtalahu Allah fi jasadihi wanda Allah ya jarace shi a jikinsa yana fama da wani ciwo ne a jiki rashin lafiya ne hatsari ne rashin lafiya ne wanda dai ya taba jikinsa babu wani wanda za a jarce shi illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi face sai Allah ya rinka rubuta masa abinda ya kasance yake aikatawa lokacin da yake lafiya ma kana maridan matukar yana fama da rashin lafiyar nan za a ci gaba da rubuta masa ladan aikinsa wanda ke sallah cikin jabi za a ci gaba da koda zai shekara hamsin yana kwance za a rubuta masa ladan sallah a cikin jami'i ko da zai yi shekara hamsin baya azumi matakar da yana azumi to za a ci gaba da rubuta masa ladan yana azumi shi ne ma kana maridan fa inna afahu idan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya tunda Allah shi ke ba da lafiya ba ɗan adam ba ba likita ba idan Allah ya ba shi lafiya urahu qala asalahu yace ina jin annabi sallallahu alaihi wasallam yace asalahu idan Allah ya ba shi lafiya asalahu Allah sai ya sanya kaman zuma a cikin rayuwarsa asalahu kenan wa in qabadahu idan ko Allah ya dauki ransa ghafara lahu Allah subhanahu wataala sai gafarta masa wannan da cewa idan Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya mutum ne ya kwanta baya jin bashi da lafiya yayi fama da ciwo ne tsawo daga baya sai Allah ya bashi lafiya to idan Allah ya bashi lafiyan nan in yayi hakuri da abinda Allah ya jarabce shi da shi ya yi ihtisabi ya yarda da kaddara da Allah ya dora masa to a salahu Allah sai ya sanya zuma a cikin rayuwarsa akwai hadisin da ya zo cikin musulman na Imam Ahmad da Ibn Hibban da daga ɗaya daga cin sabai ana ce masa Abu Abu ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada Allah bihi khaira duk wanda Allah ke son da alheri a asalahu Allah kan masa al ko al-usli Allah kan masa al wato ya sanya zuma a cikin rayuwarsa sahabbai sai suka ce wa ma usluhu ya rasulullah ta yaya za a sanya masa zuma me ake nufi da sanya ma rayuwarsa zuma idan Allah subhanahu wa ta'ala yana neman mutum da alheri sai a ɗan sa masa al'usu sai a masa usu a sanya masa zuma a cikin sahabbai sai suka ce ya rasu ba mu gane ba yaya ake sanya zuma a cikin rayuwar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yuftahu lahu babal kai, za a buɗe masu kofar yin alheri fa hu, alayhi Allah sai dauki ransa a lokacin da yake aikata aikin nan na alheri wato za a buɗa masa hanyar alheri mutum ne kila da baya alheri da yawa baya sadaka baya kyauta baya lizunta masallaci baya kaza lokacin da Allah ya jarabce shi ya dau izina sai kaga ya dawo kan hanya sai lazumci takwa ya rinka aikata ayyukan alheri yana sadaka ka gan shi a masallaci yana karanta alkur'ani yana zikiri yana taimaka ma mutane mutane sai a fara yaba masa akan aikin nan da yake yi sai Allah ya ɗauki kayansa to wannan shine asalau kaga Allah ya ɗauke shi ne a lokacin da yake ganiyar aikin alheri mutane sai su rinka ambatan shi da alheri kuma da Allah same da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah a doron kasa abinda kuka faɗa ga mutum mutum shine Allah ke doka da haka wanda mutane suka faɗi alheri game da shi ya zama alheri wajabat wanda mutane suka faɗi sharri game da shi wajabat da haka wannan shine kusan abinda wannan hadisin ke karantarwa dan mutum ya dau izina kenan da rashin lafiyar da Allah ya dora masa to ɗayan biyu ne ko ya Allah ya dauki ransa ya gafarta masa ko Allah ya bashi da ransa bayan ya dauki izina ya zama mutumin kirki sai Allah ya dauki ransa a matsayin mutumin shi na kirki yace haddathana Musa qala haddathana Hammad bin Salama al-Minqari kenan Hammad bin Salama qala an Sinan qala an Anas qala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu cewa Anas ya rawaito irin wannan hadisin wazada cewa amma akwai karin cewa fa in shafahu a wancan riwayan fa in afahu nan kuma ya ce fa in shafahu asalahu idan ya bashi lafiya to sai ya masa al-uslu qala haddathana Qurrat bin Habib مال خليل قرة بن حبيب يا أمام الأباري قال حدثنا إياس بن أبي سميمة قال عن عطاء بن أبي رباح يتلقى عطاء بن أبي رباح قال عن أبي هريرة قال يتلقى حافظ الأمة أبو هريرة سوى أبو هريرة ياتي جاءت الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى زلزبي ciwon zazzabi ya zo gurin النبي صلى الله عليه وسلم dai tunani ya za a yi zazzabi ya zazzabi a matsayin shi na ciwo to wannan laisa ala allahi bi azim ma ala allahi bi azim ba abu ne mai girma wa ma huwa ala Allah bi azim ba abu ne wanda zai gagari Allah bane subhanahu wataala hadisai da yawa suna zuwa suna bayani akan yadda wasu ayyuka suke ake tajfidin su a mai da su kaman gangan jiki qur'ani zai zo yayi ceto ayyukan mutum sallolinsa da azuminsa da karatun sa ayyukan alherinsa za su zo masa a cikin kabari a matsayinsa na mutum kyakkyawan mutum wanda kuma yake aikata ayyukan sharri yake kashe mutane yake cin naman mutane yake giba yake zina yake shan giya yake shan kayan maye hakan nan waɗancan ayyukan za su zo masa a matsayin mutum mummunan sura kaga an yi tajifidul a'mal hakan nan sallah hakan nan azumi za su zo suna ceto ranar tashin kiyama kuma wannan ba abu ne wanda zai gagari Allah ba ran tashin kiyama kamar da Allah madaukakin sarki fa al-yawma nahkumu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun haka ne yace an taqana Allahu alladhi antaqa kull shay in a lokacin da mutane za su rinka ce ma fasocin jikin su lima shahidtum alaina dan me za kuma da shaida fatan jiki zai zo yana shaida kaga mutum idan ya dauka to ai baki ke magana yaya za a a ce fatan jiki zai yi magana to me yasa baki ke magana Allah ne ai yasa baki ke magana inda Allah ya ga dama da hanci zai magana inda Allah ya ga dama da kunne zai magana Allah ya sa a duniya baki ke magana ran kiyama kuma in ya ga dama sai ya sanya fasu da hanyo da kafafu suna magana wa ma huwa ala Allah bi aziz Allah mai iko ne akan dukkanin komai wa huwa ala kulli shay'in qadir da haka wannan ba a tawilin wannan hadisin a ce ai ba ba zazzabi ne yanzu ba zazzabi ne zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsayin sa na cuta Allah ya hore shi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat zazzabi tace ib'atni ila athari ahlika indaka ina son ka tura ni gurin waɗanda ka fi so cikin mutanenka cikin al'ummarka ka tura ni gurin waɗanda ka fi so in je in dan raba su in zauna da su su ɗan jini a jikinsu bai ce gurin maƙiyanka ba waɗanda su ne ka fi fifitawa a kan kowa ka tura ni gurinsu don cewa wani lokaci ciwo na zuwa a matsayin ne a matsayin alheri ne ga mumini shi yasa mumini kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair mumini ne zaka gashi a kwance baya iya tafiya baya iya motsawa Sallama ma ba iya yi a tsaye amma idan ka tambaye shi ya jiki sai ce ma alhamdulillah alhamdulillah yana godiya inna amrahu kulluhu khair al'amarin sa gaba da alheri to wanda ke tababbe shine wanda zai fara irin wannan yanayin ya rinka shakawa yana kukawa yana korafi bai hakuri rashin hakurin nasa ba zai ba shi lafiya ba sannan kuma ladan da ya kamata ya samu na hakuri ba zai samu ba yaran to a ke kenan akwai abin da ke ce Ibn qayyim ibnu eh, ibnu qayyim jawzi a cikin ubbatu sabiri yace akwai nau'uka na hakuri akwai as-sabru daruri akwai hakurin da dole ne ka yi dole ne ma ka ba kai da abin da zaka idan ba yi ba kai ne ka cutar da kanka idan kaddara ta so kowa mutum misali aka masa rasuwa ko aka ji da da rashin lafiya me zai iya ba zai iya cire cutar nan ba saboda ka amfaninsa ne ya yi haƙuri saboda ya samu lada tun da ba da iya idan ya rinka kokawa yana tuhuman wasu mutane yana kai al'amari zuwa ga inda bai dace ba to shi zai rasa lada da haka mumini a koda yaushe Allah na jarabta shi ne yana fahimtar hikimar jarabawa da haka ka duba asni ila athari ahlika indaka ka tura ni zuwa gurin waɗanda ka fi fifita su asar imana waɗanda ka fi fifita su inda ka a gurinka fa ba'athaha ila al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura zazzabi ya ce ki je gurin ansar a wata riwaya gurin imam ahmad bin hanbal ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura zazzabi zuwa al-quba dama quba shi ma cikin madina ne saboda haka suma ansar ne sai aka tura zazzabi ya je gurin fa baqiyat alaihim tisata ayamin wa layalihim zazzabi sai ta zo na cikin su kwanaki shida da dare raki shida mutane aka rinka fama da zazzabi kowa zazzabi kowa zazzabi fashtadda zalika alaihim hakan sai ya musu tsanani fa atahum fi diyarihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ziyarce su a gidajensu dama na daga cikin sunna idan mutane suna suna rashin lafiya a je a ziyarce su annabi sai ya kai musu ziyara fa shakau zalika ilai sai suka koka zazzabin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa shakau zalika ilai a shakwa idan allah ya jarumci mutum da abu wanda baya so ba a san shakwa mutum ya irin kokawa ba a so amma akwai a shakwa wanda yake zama jaɗi ne mutum ya koka ya kai kukansa gurin allah su subhanahu wa ta'ala ko ya koka wani ciwon da yake ji a jikinsa ba wai bayi bai son ya haƙuri ba misali a tambaye mutum ya jiki sai ka wallahi nan ke mun ciwo kokawa ne wannan amma kokawa ne wanda ya halatta ba na ba mazmumi ne amma mutum ya rika kokawa ka ni fa ciwon kan na fa ni na rasa ciwon kan na fa ni har yanzu fa ni ciwon kan na nike ji to irin wannan ya nuna nuna rashin hakuri ne shi ne yake kuma kaman korafi amma mutum ya mutum ya kai kukansa gurin Allah subhanahu wataala wannan babu laifi mutum ya gaya ma Allah ya ce ya Allah wannan abin ya takura mini Allah ka kawar mini da shi wannan babu laifi kamar da ayyuba alaihi salatu wassalam ya faɗa ya durru wa anta arhamur rahimin to duba arifin annabawa shi bai mace ya Allah ka kawar da shi ba sai ya durru cuta ta same ni ya abu wa anta arhamur rahimin kai ne kuma mafi jin kan kowa duk wani mai jin kai kafin shi jin kai kaga wannan abu ne ya Allah ka kawar min da shi Allah subhanahu wa ta'ala sai an sa kiransa yaqubu alaihi salatu wassalam ya ce ina ma ashku basti wa huzni ila Allah aga ya kai kukan da ne gurin Allah subhanahu wataala so wannan kuma wani irin tarbiya ne ya kamata mu samu mu horar da kawunan mu cewa abu na farko da ya kamata ka fara yi duk sanda wata jarabawa ta zo ka gaya wa Allah kada ka fara tunanin sababin da zaka bi warwarin wajen warware wannan matsalar ka yanzu kana akwai matsalar da ta fuskance ka abu na farko da ya dace kai shi ne ka gaya wa Allah duk wata irin matsala wacce ta soko abu na farko shi ne ka giya wa Allah rashin lafiya ne kafin ka fara neman magani ka giya wa Allah kuna matsi ne na rayuwa kafin ka fara nema wani ya taimake ka fara giya wa Allah wa idza ta'anta fasta'in billah saboda Allah shi shike badawa Allah shi ne wanda shi ke da iko cikakken iko na ya ɗauke ko ya bada ko ya hana sai daga cikin magabata da ya samu wani ɗan uwansa ya rubuta masa wasiƙa ya ce masa kada ka damu in dai har Allah ya yarda da kai kada ka ji tsoron kowa to kuwa idan Allah bai yarda da kai ba to kada ka yi tsammani akwai da iya taimakon ka sai biyu ne za ka yi zaman su ko da yaushe mu zama masu mai da al'amura zuwa ga Allah sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci har gyara takalmi mutum zai yi sai ya roki Allah ya taimake shi a kai zai gyara takalminsa ba wai bai iya bane sai ya iya ya kuma sayar da ne amma sai ya nemi Allah ya taimake shi to amma wani lokaci so da dama cikin mu zaka ga mutum yana son yayi abu sai ya fara tunanin dabarun sa ai idan nayi kaza kaza zai faru idan nayi kaza kaza zai faru sai kaga da karshe a bar mutum da dabara sai ta wahala abin da yayi yana sai ya karfin sa amma a koda yaushe kada mu daina komai duk abin da zaka yi idasta anta fasta'in indillah idan wani abu ya same ka su gaya wa Allah sukuna sannan sai ka nemi magani shine mataki na biyu kenan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je musu ziyara fa shakau zalika ilayhi suka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuka fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran dara annabi sallallahu alaihi wasallam sai rinka shiga gida gida baitan baitan yana shiga daki daki yad'u lahum bil afiya annabi na musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ba ku lafiya an ga an kankare zalabai Allah ya ba ku lafiya falamma raja'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya koma yana komawa ta bi atku imra'atun min sai wata mata daga cikin ansar sai ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace wallahi ba'ataka bil haqq tace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya inni lamin al ansar ni ma ina cikin ansar inna abi lamin al ansar mahaifina ma yana cikin ansara fad'u Allah li kama da'awta lil ansar ni ma kamar ni addu'a kamar yadda kai ma ansar addu'a qala ma shi'ti annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk abin da kike ga dama za mu yi miki abin da kike so haka za a yi amma kina da zabi in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki idan kina so zan roki Allah ya baki lafiya wa in shi'ti sabarti idan ko kina so in kin ga dama ki yi haƙuri walakin janna ki samu aljanna na miki lamuni za ki shiga aljanna in za ki haƙuri amma kuma idan kina son lafiya zan miki addu'a Allah ya baki lafiya wanne kike so <coughs> ki zabi guda ɗaya cikin wannan al'amarin guda biyu zan iya roƙon miki Allah ya baki lafiya amma kuma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ladan haƙuri daban ne ladan haƙuri ba shi da iyaka babu kuma abin da ake samun aljanna da shi irin haƙuri wanda ba shi da hakuri ba ya samu aljanna saboda babu ibadan da mutum zai yi face sai ya yi hakuri har lokacin da kake neman taimako cewa Allah ya ce ista'inu bis sabri was sala wasta'inu bis sabri was sala in za ka nemi taimako ka nemi taimako da hakuri ka nemi taimako da yin hakuri saboda in za ka tashi kai sallah misali kana son kai sallan dare ne wallahi sai kai hakuri za ka ji abin da wahala za ka ji abin da takura da nauyi sai ka yi haƙuri za ka iya yin wancan biyayya da zaran ka tashi ka yi alwala ka kama sallar sai ka samu wani irin natsuwa ka ga wani irin daɗi ya so kuma ka rayuwa ka rinka tarmannin ina a ce kowane dare za ka iya irin sallar nan saboda irin natsuwan da Allah zai saka maka amma kuma kana sake kwanciya kafin ka tashi kuma sai ka yi haƙuri kafin ka tashi to kaga kenan asabru ala ala ta'a sai kai hakuri kake iya yin tsa'a sai kai hakuri kake iya gujewa haram sai kai hakuri kake iya samun imani da kaddara da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta wannan zabi yace ko da ke hakuri ki samu aljanna ko in miki adda Allah ya baki lafiya qalat tace bal asbir wa ki ta lafiya ana magana aljanna tace bal asbir ai ba maganar lafiya bane zan yi hakuri wala aj'alul jannata khataran babu yadda za a yi sanya aljanna cikin hadari a bani lamuni a ce in nayi haƙuri na samu aljanna wata ina da garanti idan ko aka bani lafiya kaga 50-50 ne ko in samu ko in rasa kaga akwai hadari kenan ce wala janna ta khatara ba zan taba sanya aljanna abin da za a yi gambling da shi ba a yi chata da shi ba za a yi ba kaga kenan ashe rayuwar duniya ba abin da wai dan an jarabci mutum da rashin lafiya zai je hayya ya fada cikin shirka ba wanda ba wanda ba tafarkin musulmai bane wani rashin lafiya aka jarrace shi da shi bai kiba ya rasa imaninsa ya je gurin bokaye ya je gurin masu tsubbu ya je toci ya je inda za a bashi ruwa ya je gurin mushrikai ya je gurin kafirai duk inda zai samu lafiya zuwa yake yi kuma ba zai samu lafiyan ba haka Allah zai dauki ransa kila kuma ya dade yana bauta ma Allah ya dade yana tauhidi sai gab yana mutuwa zai bai fada cikin shirka ka duba wannan mata kamar yadda kuma za mu zo mu karanta nan gaba bai dace ba mutum ya tsoki duniya wai don duniya ya bata lahirar amma so da yawa mutane a yau to tsirun hayatar duniya wal akhirah ta khairu wa idan mutum zai samu duniya zai samu lafiya zai samu dukiya zai samu matsayi to bai gushe bai ki bai aikata duk wani shirkan da zai aikata ya ɓata lahirarsa wannan darasi ne mai girma na idan mutum ya aka ba shi zaɓi tsakanin duniya da lahira so ya tafi lahira dan lahira shine rayuwa ta dindin yace wa an afa wannan ta'aliki ne al-imam al bayhaqi ya kawo hadisin al-imam ibn abi shayba kai ya kawo hadisin ta hanyar waki' ta hanyar iyad bin abi tamima kamar yadda gabata daga asawa bin abi amma wannan riwayar mu'allaqa ce wato imam bukhari ya kawo shi ba tare da kawo isnadi zuwa ga asawa ba wannan asawa bin abi rabah talibin abu hurairah ne kaga imam bukhari bai gan shi ba amma sai ce wa an ato wannan shine malaman hadisi suke ce ma al muallaq daga cikin ruwayoyi qala yace abu ya yace ma min maradin yusibuni babu wani rashin lafiya dake samu na ahabbu ilayya ahabbu ilayya wanda na so rashin lafiyan da na so cikin dukkan rashin lafiya babu irin al-humma zazzabi wanda zazzabi iri-iri ne akwai typhoid akwai malaria akwai yellow fever ko duk wani dangin fever shi ake cewa al'umma yake babu wani irin ciwo da nake so irin shi dan me yace li annaha tadkhulu fi kulli udwin minna minni saboda ita shi zazzabi in ya soka yakan shiga kowane gaba ne daga cikin gaban jiki zaka ji shi a ko ina babu inda baya ansawa idan mutum na zazzabi ko ina zai ansa yace shi yasa nake san sa sai duk jikin gaba ke ne ansa wa inna allaha azza wa jalla yu'ti kulli 'udwin qistahu min al-ajr Allah madaukin sarki kuma zai ba mu kowace gaba kasansa na lada kasansa na lada Allah zai baka Allah zai ba mu kai lada zai ba mu jiki lada zai ba mu kafa lada zai ba mu baya zai ba mu ciki lada har gaban gaba ke da Allah zai ba su lada shi yasa ya zama to wani lokaci akan jarabce su su idan suka lura da alherin da ke cikin jarabawa sai su manta da zafin ciwon sai su nuka godiya a kan rashin lafiyar da Allah ya jarce su da shi saboda mutane alaƙa bakat daraja daraja ne akwai wanda in an jarabce shi ba zai iya haƙuri ba ya rinka ƙorafi kenan akwai wanda idan an jarabce shi zai yi haƙuri ya yi imani da ƙaddara amma su ba haka yi su ba akwai kuma wanda in an jarabce shi zai yi haƙuri zai kuma yarda da ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi godiya a kai saboda me yana tunanin ladan da zai samu ya fi ciwon da yake ji ciwon nan sai ya zama to ya rena ciwon saboda yana ganin ladan ya fi rima akwai kuma wanda shi bai ma damu da ciwon ba saboda yana mai da al'amarinsa ga baki daya shi bawa ne na Allah yadda Allah ya ga dama zai yi da shi wasu malamai ibn al-jawzi yace wannan shine manzilatul arifin wannan shine manzila ta kololuwa wanda idan Allah ya jarrace shi gani yake to Allah ne ya mallake shi kuma yadda Allah ya ga ma yi da shi haka Allah ya so yana da hikima ya san alheri ne gare shi Imam Bukhari ce haddathana Muhammad bin Yusuf to Muhammad bin Yusuf ya ba mu labari qala haddathana Sufyan akwai Muhammad bin Yusuf al-Firyabi akwai al-Bikandi al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ce akwai ka'ida da ake gane ake bambance su da shi idan Imam Bukhari ce Muhammad bin Yusuf ya shuru to al-Firyabi ne sannan idan kaga Muhammad bin Yusuf yana riwayo hadisi daga Sufyan to Sufyan al-Thawri ne wannan ka'ida ce a gurin su yace an al-a'mash daga al-a'mash Sulaiman bin Mihran qala an abi wa'il daga abu wa'il qala an abi nuhaila qila lahu an ce ma abu nuhaila abu nuhaila baya jin dadi yana fama da rashin lafiya sai aka ce masa udullah ka roki Allah Allah ya baka lafiya qala allahumma anqus min al-marad ya Allah ka rage mini rashin lafiyar ka sauƙaƙa mini rashin lafiyar nan wala tanqus min al-ajr wala tun da amma kada ka rage ladan da zaka bani su ladan ya dame su saboda su almushtaquna ne ila aljanna mutane ne masu shauƙin lada masu shauƙin aljanna ka rage mini ladan ka rage mini ciwon amma kada ka rage ladan kuma Allah mai falala ne idan ka roƙe shi zai baka hmm, sai a jarabci mutum karamin jarabawa kaga Allah ya bashi lada mai yawa saboda mai saboda zuciyarsa fa qila lahu ud'u ud'u sai aka ce masa kai addu'a mana kai addu'a wannan addu'a ka ƙara addu'a fa qala allahumma ja'alni min al-muqarrabin sai Allah ka sanya ni cikin makusanta waj'al ummi min al-huril ain mahaifiyata kuma ka sanya ta daga cikin hurul ain matan aljanna sai ni abin da nake nema ke wannan dalili ne wanda malamai suke cewa yake nuna yadda magabata na kware suke shauki samun lada sai yadda kuma suke shauƙin yin addu'a ga iyayensu ba sa manta da iyayensa a cikin addu'o'insu babu abin da mutum zai da sakan yamma ma iyayensa babu duk alheri da zaka yi duk kyautata wanda zaka musu baka iya sakan ya musu abinda kawai kake iyawa shine ka ci gaba da musu addu'a ka ci gaba da musu addu'a shine ka abinda kake iyawa sannan ka kyautata musu iya iyawanka قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى مسدد بن مسرحة يحيى بن سعيد القطان قال عن عمران بن مسلم قال آه، إبراهيم بن مسلم شين أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح يتي عطاء بن أبي رباح يا بام لباري يا باني لباري يتي قال لي ابن عباس يتي مال منا عبد الله بن عباس خبر الأمة يا ce mini ala urika imra'atan min ahli aljanna shin ba na nuna maka wata mata cikin an mata ce ga ta dan tana tafiya a doron ƙasa amma an riga an mata sheda na ƴar aljanna ce wahayi ya ko cewa ƴar aljanna ce tana kuma da rai bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam tana yawo cikin gari Abdullahi dan Abbas yace ma dalibin sa ato yace mata nuna maka wata mata ƴar aljanna qultu bala ato yace ya malan ka ga mini wane ne wannan matan qala hadhihi almar'atu sawda yace wannan bakar matan hadhihi almar'atu sauda wannan bakar matan wannan wanda ke nuna cewa idan an kwatanta mutum ta yadda za a gane shi ba tare da nufin aiban tashi ba babu laifi a ce mutum gajere a ce masa dogo a ce masa wani a masa kwatance wanda ba ana nufin aiban tashi ba babu laifi hadhihi almar'atu sauda wannan bakar matar azatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga kisanta ga labarinta yadda ta samu aljanna ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inni usra tace ya rasulullahi ni kan samu farfadiya ni kan samu attack na farfadiya wa inni atakashafu idan kuma na fadi riga ta kan farange daga cikina rigan kan farange daga cikina fad'u Allah ali ta ce don haka ka roƙa mini Allah kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in shi ki sabarti wala kin jannat idan kin so ki haƙuri na miki garantin aljanna wa in shi ki da'awtu Allah idan ko kin so zan kira zan roƙi Allah an yi yu'afiyaki ya baki lafiya fa qalat asbir ki a'a zan yi haƙuri faƙalar sai ta ce amma in ni a ta Ni nikan riga ta kan kwananye daga jikina a lokacin da ta faɗi ba ta da mallakin rufe jikinta fadu'ullaha Allah a ta takashafa ka roƙa mini Allah kada in zaman to rigana tsiraikina na bayyana jikina na fitowa fili ka roƙa mini Allah fada'alaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙa mata Allah wannan akwai darussa da yawa a cikin nan muhallin shahid da yasa imamu bukhari ya kawo a fili yake cewa idan mutum ya yi haƙuri akan jarabawan da Allah ya masa na rashin lafiya kan zama su masa alheri amma wani zarafi kuma da ke boye cikin wannan shine irin irin afaf daga magabata irin kamun kai daga magabata na kware suke da shi ka duba matan nan ita abin da ya dame ta kwaran jikinta kwarai wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba zai kama ta ba saboda abu ne wanda ya fi karfinta abu ne wanda Allah subhanahu la yukallifu nafsan illa wus'aha idan ta faɗi ba ta da control a lokacin an ɗauke mata duk wani irin takalifi ba za mata azaba ba amma matan nan duk da haka take roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka roƙa mini Allah wanda kusan in ka duba irin wannan afaf da kuma abinda muke fama da shi a wannan zamani wanda mace ce musulma ba wai ibtila'i ba a ita ta zaɓi wai ta irin fito wanda zai bayyana tsiraikinta يقولش حدثنا محمد بن خلاص قال حدثنا مخلد قال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ابن جريج يتي عطاء بن أبي رباح يا بني أنه رأى أم زفر سوى أم زفر تلك المرأة wancan matan nan fawilatan sauda mai tsawo baka ala sullamin ka'aba tana zaune akan tsanin ka'aba qala yace wa akhbarani abdullahi bin abi mulaika yace abdullahi bin abi mulaika ya bani labari anna al-qasim akhbarahu cewa al ya bashi labari qala inna aisha akhbarathu cewa ummu aisha radiyallahu anha ta bashi labari tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ma asaba almu'mina min shaukatin babu wani abin da zai samu mumini daidai da shauka kaya fama fauqaha da abin da yayi sama da kaya ko da kaya ce ta soki mumini ko abin da yayi sama da haka wanda ya dame shi a ransa fa huwa kaffaratun to zai zama to masa kaffara ne da haka abdullahi bin abbas uh, a bin abi rabah yana ba da labari ne akan cewa ya sake ganin matan nan matan nan wanda abdullahi bin abbas ya ba shi ta ya sake ganin ta tana zaune kan kaba dan ya nuna mana ya fahimci wa ya riski waye matan sannan imam bukhari ya ce haddathana bishr wato bishr bin muhammad qala haddathana abdullah wato abdullah bin mubarak qala haddathana ubaydullah bin abdurrahman bin abdullah bin mawhib qala haddathani ammi yace ce kawuna ya bani labari wanda kawunsa ba sananne ba ne. amma kuma hadisin ya zo ta wasu hanyoyi wanda ke karfafan sa kawunsa sunansa ubaydullah ibn abdullah ibn mawhib yace sami'tu aba Ya ce yace naji abu hurairah yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi ya ce ma min muslimin babu wani musulmi yushaku shaukatan fid duniya wanda wani wata kaya za ta soke shi a nan duniya ya buha ya zama yana fatan samun lada a lokacin da kayan nan ta soke shi ba yana lura ne da ciwon ba a shi abinda yake dubawa ladan da zai samu na wannan zafin da yake cewa Allah zai kankare masa zunubi Allah zai daga masa daraja babu wanda zai samu wannan matsayi illa khussa biha min khatoya face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rage masa daga cikin kurakuransa yau balkiyama a ran tashin kiyama qussa wato ila ka ce qassa ya qussu bi ma'ana ya yanke abu kamar da almakashi ya yasa ake cewa almakashi almiqas qassu sharib mutum ya yanke wato za a yanke masa cikin a ranar tashin kiyama laifin fukan ranar tashin kiyama za a rage masa sai ta haddasa umar wato umar bin hafsu bin giyar ya ce kawala haddasa ne abi wato hafsu bin giyar kawala haddasa ne al'amash kawala bin mihrani ya bamu labari kawala haddasa ne abu sufiyan ya ce abu daga jabir ita jabir bin abdullahi al'ansari ya ce sami tun nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya kuli na ji annabi tsira da amince allah kara tabbata a gare shi na cewa ma min mu'minin wala mu'mina babu wani mumini ko mumina wala muslimin wala muslima ko musulmi ko musulma yamradu maradan wanda zai yi wani rashin lafiya illa qasallahu bihi anhu min face sai Allah madaukin sarki ya rage masa sa sanadiyan wancan rashin lafiyan da yayi za a rage masa laifuffukansa kaga kenan zai zama to masa a kafara a ranar tashin kiyama wanda wayannan sune Hadizan hadisan da al-Imam bukhari ya kawo a wannan babi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da su ya kuma tabbatar da mu ya ba ƙara mu ƙara mana ƙarfin imani ya ba mu lafiya da zama lafiya da zamu bota masa da shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya za mu tsaya a nan saboda lokaci wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi عليكم السلام in eh, shi ne kusan haƙuri shi ne abu na biyu idan mutum na son ya zamanto rashin lafiya ya zama mata masa alheri muka ce abu na farko shi ne hararo a cikin zuciyarsa cewa ya san jarabawa ne daga Allah kuma yana fatan cewa zai zama to masa alheri yana son sakamako shine alhikisa abu na farko kenan abu na biyu shine yayi hakuri akan jarba, nan kare ya zama to mai korafi kare ya zama to yana tuhuman wani da rashin lafiyarsa kamar yadda wanda suke da raunin tauhidi mutum ya Allah ya jarfe shi rashin lafiya sai ya ce ai ana sa a kashe ni ne ai ana sa a mun kaza ne <coughs> wasu ne wanda daga ƙarshe kuma sai ga rashin lafiya sai ya komai da mutum mushirki rashin lafiya sai ya zama da mutum mushir shi kuma yana ganin kansa musulmi ne da san ya rige ya ɓata ba to wannan shi ne kusan abu na biyu ihtisabi sannan yin hakuri akan ibtila'i kamar da hadisan suke zuwa wallahu ta bar na'am eh eh kuke cewa akwai wanda yake sahabi ne akwai wanda ba sahabi ba su eh, ba zan ma iya tunawa da me na so in faɗa ba lokacin yanzu ba zan iya tunawa ba wala ba na? eh ga kuma akwai tazara sati wanda ya gabata mai karatu ba eh sati yawwa da amanta ma mai da hikimar kila da yana son ce faɗi dangantakan abin da ya sa abin da ya aikata lokacin da yake gab da rasuwa cewa sahabi ne cewa sahabi ne kuma ya sa aka masa karatu lokacin da yake sani bari Allah wa zan kula shine alaikum salam na'am na'am

to ai ka san kamar hadisin abu huraira wannan abu huraira ba zai faɗe shi da karan kankin kansa ba akwai hadisin da zaka gama mawqufi ne akan sahabi amma za a bashi hukuncin marfu'i kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda ba abu ne wanda mutum ke iya ijtihadi ba mutum ya ce idan zazzabi ya same shi zai samu lada akan kowace gaba ba abu ne wanda abu huraira ke iya faɗi daga gare shi ba yana da hukuncin rafu ne ke to da wasu dalilai wanda kusan ba zan iya hararo su yanzu ba suna ganin duk wannan abin da in dai mutum zai yi ihtisabin lada to zai samu lada idan misali aka jarabci mutum shi kuma ya ce to shi yana fatan Allah ya bashi lada wannan jarabawan to zai samu batin ladan hakurin da zai yi ya zama to wannan ci wanda ya same shi kuma zai samu lada a kan shi tare da kasancewa kafara suna ganin falalan Allah subhanahu wataala mai yalwa ne Allah subhanahu wataala yana da yalwan falala saboda haka ba zai hada ka lada ba Hmm, Allah ba zai hana kula lada wannan amma tafsiri dai kamar yadda na faɗa zance mafi karfi shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa idan ya zama to mutum abin da ya same shi sanadiyar fi sabilillahi ne to wannan kusan zai samu ladan rashin lafiyan ko ladan ciwon ko ladan abin da ya same shi idan ko adi ne to zai samu ladan haƙuri zai samu kuma kafara da shi amma kuma idan Allah ya shi lada kaga alhamdulillah dan malam hmm. Hmm. wannan shi ne makasudinsa akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ban yi kuskure ba ko mu'az bin jabal shi roƙon Allah ya yi Allah ya jarabce shi da zazzabi saboda yana son ko da yaushe zamanto yana samun takfiri ko kuma dai kila in yana ganin zai samu lada ya samu lada misali kuma Allah ya ansa addu'ansa aka ce babu lokacin da za a taɓa jikin mu'az face sai ka ji shi da tsini jikin ta baya normal ko da yaushe yana cikin zafin jiki to yana ganin ko da yaushe dai a samu dai a ci gaba da samun abinda zai kankare zunubai to kusan shi ma makasudinsa kenan saboda shi ladan yake dubawa kaga shi ma kusan yana yana fatan ya samu lada hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna izamal jaza ma izamil bala eh, wannan ba wannan kaji ko inna izamil jaza ma izamil bala girman sakamakon da mutum ke samu yana daidai da girman ibtila'in da aka masa kaga rashin lafiya ibtila'i ne suna tunanin zai samu lada to wallahu suna dai da matsala ce wacce suke saɓani a kai wanda duk mutum ya fatan samu kai fatan samun lada kai fatan samun takdiri kai kuma fatan samun ɗaukakan daraja duka mutum ya fatan su alaikun sulama Nam. na'am ya sanya eh, eh, eh. ya sanya mahaifiyarsa cikin hurul ain ya sanya mahaifiyarsa cikin hurul yi wani ta ai wannan aikin magabaci ne na kwarai wanda da imam bukari ya yi karin wannan addan da ba zai kawo shi ba wannan ya nuna kenan ka yi roƙa Allah ka ce Allah ya sanya kanwanka mahaifiyarka matarka cikin hurul in, kuma huwa ala bi aziz wato kenan ya zamanto cikin matan aljanna hmm? in suka zamanto cikin matan aljanna inna na insha'a in Allah ya ga dama sai musu insha'i mai da su hurul in, shikenan kuma huwa ala bi aziz mutum zai iya addan ba iti daki bane cikin adda ba wuce gona da iri bane cikin adda ne eh, mutum ne yana neman Allah ya sanya shi a wata manzila wanda cikin manzila da ta mutane masu daraja babu ne ke mutum da ke yi dan ban karanta ba wani cikin malamai ya ce wannan kasum ne da wannan sahabi kuma sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi aiki ba mu samu wanda ya saba musu ba muna izina da shi ne a matsayin aiki na magabata sai mutum ya kokarin koyi da su على آه، على آه، اقل الدرجات اشياء جائزه اذا idan هي هكا بدي اذا zai zama tuma هنا ba الله سبحانه وتعالى يسام داتش ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله